Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Cikin watan Agustan da ya gabata ne aka gudanar da wani taron bita na ƙasa da ƙasa a jihar Legas da nufin gano bakin zaren inganta ƙananan masana'antu a ƙasashen Afirka. Taron da ya samu halartar ƙwararru a fannin kasuwanci da aikin noma, haka kuma an gudanar da wani babban taron ƙungiyoyin manoma da makiyaya a jihar da magaranta jamhuriyar Nijar. Da farko dai ga wakilin murya Amurka Babangida Jibrin da bayani kan taron da aka gudanar a Legas. taron na samun halartar wakilai daga jihohin najeriya daban-daban da ma wasu kasashen nahiyar afirka injiniya awal ibrahim bununu da ke wakiltar shugaban kungiyar masu kananan masana'antu ta najeriya ya mun karin haske game da mahimmancin wannan taro a takaice dai taro ne da gwamnati su kungiyoyi masu zaman kansu suka shirya tare da taimakon gwamnati domin a zo a tattauna matsalolin da me ake samu a rika cewa a najeriya muna da kaza muna da karfi muna da arzikin gona za mu iya dogara da kanmu a harkan gona a harkan masana'antu amma duka wayannan abubuwa a takardu suke na gwamnati abubuwan nan ba su zo sun aiwatu a ƙasa an ga yadda muka zama lalle mun fara ɗaukan hanyar rashin raguwa da dogaro daga man fetur ba to sai aka ce ai wannan taron shin mu masu gwamnati ta ce to mu mu zo mu taro mu yi bayani menene bukatunmu me muke son gwamnati ta yi kuma su kuma gwamnati me ya kamata su yi saboda kar kowa ya zauna akan laifinsa yana ganin laifin wani tsakanin gwamnati da kuma shirin masu zaman kansu to saboda haka mun zo ne mu tattauna wayannan matsaloli ya za a yi a dogara da kai din a koma a koma a fito daga dogaro daga danyen man fetur a dogara da gona da masana'antu da ma'adinai da shauransu Dr. Abdulrazak Ibrahim na cibiyar binciken harkokin noma na Afirka da ke kasar Ghana ya mun karin haske game da kasidar da ya gabatar a wajen wannan taro na amfani da fasahar zamani wajen bunƙasa iri domin ciyar da al'umma. idan ka lura a afirka gaba daya muna da matsala na inganta harkar noma kuma kashi 60 cikin 100 na mutanen ta harkar noma suke cin abincin su amma in ka kalli kuma abin da ake samu na arzikin kasa bai kai bai fi kashi 25 ba saboda haka ya za a gyara kuma gashi muna da matsala na cewa nan da shekara 2050 Najeriya za mu kai mutum wajen miliyan 400 ya za ka yi ina waɗannan mutanen za su samu abinci ɗaya daga cikin hanyoyin da zaka bi don ka inganta harkar noma shine kai amfani da fasahohi na zamani ɗaya daga cikin wannan fasahan shi ake kira biotechnology kai amfani da wata halitta ko da ce ko bacteria kwayar halittar bacteria ko ko dabba ko ma mutum kai amfani da kwayar zarar da salta ka fitar da wani abu da zai amfani ka a bangaren harkar noma yawanci ana amfani da irin wannan fasaha ne don a inganta ko yalwata yau wata abinci ko kuma akwai wani wani magana iso da zaka sa zama cewa banda kayan gina ciki irin su protein da carbohydrate da muka sani to zaka iya sa vitamin cikin abincin fasahohin da ake amfani da su ta yin haka su ne harkar biotechnology ana sa ran taron dai zai fito da hanyoyin da gwamnatoci da masu ƙananan masana'antu za su bi domin ci gaban ƙasashen baki ɗaya. Yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar inda aka guna da babban taron ƙungiyoyin manoma da makiyaya. Ga wakiliyar murya Amurka Tamar a da ƙarin bayani. Kungiyar FRAPS mai kula da harkokin noma da kiwo a kasashen Afirka ita ce ta tallafa aka shirya wannan babban taro tsakanin manoma da makiyaya na jihar Difa maraɗi da da magaran a nan jihar da magaran. Abdu Nino wanda ake ce ga jango shugaban kungiyar manoma ne da makiyaya na ƙasa. Su kuma waɗannan manoma da makiyaya da yake su ne suke ba su samu aka tsara su yadda ya kamata ba duk abun da zai faru in dai na abun da bashi da kyau ne su ne za su fi kowa shan wahala kenan mu haɗa su mu tara su mu gani yaya za su samu su zamna lafiya su rashin zaman lafiya ba abu ba ne mai kyau mun gani da idanunmu in ana tare kakan da an kai duka ba a risa ɗan rikici kaɗan wannan rikicin in ya faru yaya za a gera shi ba a kashe wani ba kuma ba a zub da jini ba kullum in za ce in wani abu ya faru za a gera shi daga kashe wani ko zub da jini to har yanzu a cikin ƙasashenmu a Niger muna gani wannan kaman koma baya ne a gare mu. Muhimmin abu don kauce ma rigingimu shine a haɗa ƙarfi da karfi in ji ga jangon. Idan ana so a zamna lafiya to sai an samu su wane ne a ciki. A yanzu da inda muka taru a nan mu misalin gungu hudu ne akwai gwamnati akwai sarakan gargajiya akwai ƙungiyoyin manoma da makiyaya akwai kuma ita wannan ƙungiyar. wanda ta haɗa noma da kiwo kenan waɗannan gungu guda biyar kowa zai ɗauki niyya gera da ke iya kawowa game da zaman lafiya wakilin murya amurka kenan tamar abari kan taron da aka gudanar na manoma da makiyaya a jamhuriyar nijar masu mu a nan muke ka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilan muryar Amurka da suka taimaka wajen kawo muku shirin, baban gida Jibrin na Legas da Tamar Abari ta magaran, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar fili hashin gumel ke cewa a huta lafiya.